وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه والسفير بينه وبين عباده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan ɗan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da farko ina godiya ga Allah ta'ala mai komi mai komi wanda cikin hikimar sa da kaddarawarsa subhanahu wa ta'ala ya sake kaddara mana kasancewa a wannan majalisi mai tana albarka a irin wannan lokaci da muke tafsirar alkur'ani mai girma a wannan yammaci na litinin takwas ga watan ramadan hijirar farin jika da annabi muhammad alaihi abdul salatu a cin taslim 1440 daidai wanda ya daidai da sha uku ga watan mayu miladiyar annabi isa 2000 da sha tara idan lissafin ya inganta idan ba mata ba har yanzu muna cikin sura mai albarka suratul tauba a jiya mun kwana aya ta 101 yau za mu tashi farkon aya ta 102 fatar allah ta'ala wa akharuna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا idan ba manta ba muna bayani dangane da abin da ya shafi munafukai waɗanda suka yi takhallufi suka yi zamansu dangane da abin da ya shafi zuwa yaƙi kuma wasunsu mutanen madina ne wasu kuma mutane ne na ƙauyukan da suke kusa da madina allah sai kawo wasu sunfi na daban wasu mutanen bayan waɗanda muka ji ajiya ya ce wa akharu na aiwa sunfin akhar akwai wasu mutanen na daban kaumun mutane ne i'tarafu bi sun yi itirafi da zunubinsu bi ma'ana sun anshi laifinsu sun yadda cewa su sun yi ba daidai ba na wannan zaman da suka yi ba su je filin yaƙi ba khalaqu amalan salihan sun cakuda aiki na gari wa huwa jihaduhum shine yaƙin da suka je a wasu yaƙoƙi da aka yi a baya ila zalika takhalluful waqi' minhum sun faɗi wannan ne saboda rashin fita yakin da suka yi na tabuka amma sun yi itirafi da zunubinsu da laifinsu sun yadda sun yi ba daidai ba wa akharu sayyi'a kuma suka cakuɗa aikinsu na gari da mummuna wa huwa takhallufuhum shine wannan rashin fitar da suka yi a yakin tabuka asallahu an tuba alaihim ana fatan dai Allah madaukakin sarki ya karbi tubarsu. inna Allah lalle Allah ta'ala ghafurun mai yawan gafara ne rahimun mai jin ɗai wa hada sunfu waɗannan mutane abu minhum abu lubaba daga cikinsu akwai abu lubaba wa jama'atun min ashabihi da 'yan ƙauyensu ko 'yan garinsu ko ƙabilarsa da wasu jama'a daga cikin mutanensa waɗanda suke da tunani irin nashi suke tare da shi abu lubaba takhallafu an ghazwat tabuk sun ifita yaƙin tabuka thumma ahassu sannan suka ji cewa lallai fa ba su kyauta ba suka ji a ransu cewa tabbas abinda suka yi ba daidai bane fa tarfu bi dhunubihim suka yi itirafi suka yadda cewa mun yi ba daidai ba suka karbi laifinsu watadmau watadmau wa awsaqu anfusuhum fi sawari almasjid sai suka je kowannen su kafin annabi ya dawo daga tabuka sai suka je suka samu ainihin tsawari almasjid kamar wannan ginshikin na masallacin madina kowa sai ya kai kai jikin ginshiki ya daura kan shi da haka suka daure kawunansu da shi abu lubaba da jama'an da suke mutanensa suka je ginshiki na masallaci filas na masallaci kowa ya daura kan shi a jikin fila ta masallaci don su nuna cewa sun damu da halin da suka yi ko da annabi zai dawo da sabai sai su iske su a daure suna cikin damuwa suna cikin takaicin yanayi na rashin fita yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam lamma balaghahum ma nazala fil mutakhallifin saboda labarin da ya zo musu na ayar da aka saukar game da waɗanda suka ƙi fita yaƙi waɗanda suka ɓoye suka yi su a gida wa Allah ya hilluhum illa nabi sallallahu alaihi wasallam halafu suka yi rantsuwa cewa babu wanda zai kwance su daga wannan daurin sai manzon Allah suka yi rantsuwa akan haka kowa yace aje a daure shi gindin mai sunan shi a fila ta masallaci aka aka same su a daddaure kuma suka rantsi ba wanda zai kwance su sai manzon Allah idan manzon Allah ya kwance su kenan akwai yiwuwar a shirya da su idan annabi ya kauda kai da gare sun san sun bata da Allah shikenan hikimar da suka yi na cewa ba mai kwance sai manzan Allah don su fahimci shin tubar su ma za a karba shi sa suka yi rantsuwa babu wanda zai kwance su daga wannan dauri sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa hallahum lamma ghafara lahum bi hadhihi al-aya sai manzan Allah ya je kwance su lokacin da Allah ya saukar da wannan ayar yace ya yafe musu walamma atlaqu lokacin da aka kwance su qalu suka ce ya rasulullahi ya manzon Allah hadhihi amwaluna suka ce ya annabi wannan dukiyar mu ce allati takhallafna anka wadda sanadiyar ta ne muka zauna muka ki filin yaki suka tattaro dukiyar suka ce wannan saboda ita ne muka ki zuwa mu fita mu bi ka yaki khuzha suka ce ta nan mun baka ita an shi dukiyar gaba ɗayanta fata biha kai sadaka ba duk wanda ka so wa tsahirna ka tsarkake mu daga dattin da dukiyar take neman ta jefa mu ciki na kazanta na yi ma Allah ta'ala tawaye wastaghfir lana karshe ka roƙa mana Allah ya yafe mana fa qala sai manzo Allah ce ma amartu an akhudha min amwalikum shay'a annabi ya ce ni ba umarce ni in an shi wani abu a cikin dukiyar ku ba ku rike kayan ku Allah ta'ala bai ce in an shi dukiyar ku ba thumma amara Allah ta'ala bi akhdhiha sannan daga baya kuma Allah ya saukar da aya aka ce ma annabi ka ansa ka rabawa mutane tunda su suka sadautar da ita dan kar mutum ya sadaka a ki ansa ba zai ji dadi ba musamman ma su da suka yi laifi wannan ayar tana mana magana dangane da kashe-kashen mutane akwai waɗanda suka ki fita yakin tabuka rashin fitar su kuma sai ya zame musu ciwo a cikin zuciyarsu damuwa wadda ta dame su kafin manzon Allah ya dawo sai suka zo suka daure kawunan su a jikin aifin ginshiki na masallaci kuma suka yi rantsuwar ba mai kwanci su sai manzon Allah wannan rantsuwar da suka yi na ba mai su sai annabi alama ce da ke gwada in ya kwance su kenan tubar su za a karba idan ka annabi ya kauda kai daga gare su Allah saukar da aya an ce a kyale su kenan ko sun tuba Allah ba zai karba ba amma manzo Allah bai kwance su ba tashin farko sai da Allah saukar da aya Allah na saukar masa da aya sai annabi ya kwance su da ya kwance su kuma suka tattaro dukiyar su kaf suka ce wannan ita ce dalilin rashin fitar mu muka yi zama mu a gida saboda haka ga ta nan ya da Allah mun baka ka ba wa wanda ka so kyautarta kai sadaka da ita ga wanda ka ga dama annabi ya ki an sa a tashin farko saboda rayuwar shi addini ce bai an saba baya yin gaban kansa sai abin da aka masa umarni don haka daga baya Allah madaukakin sarki ya masa umarni ya karba kuma ya karba sannan aka rabawa mutane su kuma da wannan ne suka samu sauki a zuciyarsu cewa lalle yanzu akwai shiri tsakaninsu da Allah akwai sauran gafara da Allah ta'ala zai musu na zunubi da suka aiwatar sai Allah ta'ala ya mashi umarni ya ce khudh min amwalihim خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم صلاتك سكن لهم والله سميع عليم الله تعالى ce wa manzansa خذ min amwalihim صدقة karɓa daga dukiyarsu ka bada sadaka wannan sadakar za ta tsarkake su daga wancan dattin laifin da suka yi wato zakihim ta sama masu tsarki biha da wannan dukiyar ka tsarkake su da wannan dukiyar tasu daga zunubin da suka yi fa akhadha sai manzon Allah ya anshi dukiyar amma ba duka ya ansa ba fa akhadha thuluthun minha sai raba dukiyar uku sai ya dauki kashi daya domin kar an shi duka talauci ya kama su kuma talauci ya fi laifin da suka yi bala'i domin idan talauci ya talauci ba wa sai ma ya kafa cewa Allah madaukaki sai idan aka ansa duka ƙarshen ta kuma a koma wani babin da sai an tattare imanin su sa manzan Allah sai ya shi 1 over 3 na dukiyar tausu a ce a raba uku kawo kashi daya kowannan sai raba uku ya dauki kashi biyu ya bada kashi daya a rabawa al'ummar musulmi abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu kenan wata sadaka biha ya rabar da wannan dukiyar da ya asa daga hannunsu sadaka wa salli alaihi sannan Allah ta'ala ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam kai musu addu'a ai ud'u lahum shine salli alaihi in ka shi dukiyar tasu kai musu addu'a inna salataka lallai addu'ar ta gare su sakanun lahum zaman lafiya ne jin kai ne rahama ce a gare su wakila na, wasu malaman suka ce karbar ma kadai kwanciyar hankali ne domin idan har ba a karba ba suna da damuwa na cewa kenan Allah madaukakin sarki bai yarda da su ba bai sasanta da su ba ballantana kuma ya masu gafara har su sa rai na za su samu rabo da ta goma shi gaban Allah to shi sa Allah ta'ala ya ce an sa kai sadaka dan wannan sadakar in yi za su samu natsuwar zuci bayan sun samu natsuwar zuci kuma sai kai masu addu'ar gafara cewa Allah ina roƙonka gafarta musu wallahu sami'un Allah mai ji ne na kokensu da suka kawo zuwa gare ka sannan alimun masani ne game da halin da suka shiga ya yafe musu ya gafarta musu an sake musu sadaka da ita waɗannan mutane mutane ne waɗanda sun ƙi fita yaƙi amma kuma sun nuna damuwarsu ashe wannan aya tana nuna mana in kayi laifi kai itirafi da laifinka ka anshi laifinka ka yadda ka yi ba daidai ba mai sauƙi ne Allah ya gafarta maka amma mutumin da zai laifi a nuna mai laifin sai ce shi sam allan baran kamar yadda hausawa ke cewa shi bai yadda ba bai yi ainihin laifin komi ba to wannan ne ko ya ce ya tuba sai Allah ya kiyafe mai saboda zuciyar ba ta yadda da abin da yi na ba daidai ba amma lokacin da zuciyarka ta karbi ba daidai dinka ba ka yadda ka amintu har kai confessing cewa tabbas na ban kyauta ba magana ta kare abinda Allah yake so kenan ka yadda cewa baka yi daidai ba shi kuma sai ma gafara iri da ya gafarta masu Abu dubaba da ainihin mutanensa sai Allah madaukakin sarki ya ce alam alamu alam alamu anna Allah huwa yaqbalu التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم ألم يعلموا الله تعالى تشم بسسني بني أن الله هو يقبل التوبة بس san Allah ne ke karɓar tuba ba an ibadihi daga bayinsa idan bayi suka yi ba daidai ba suka yi zunubi suka tubo ba su da masaniyar Allah ne ke karba wa ya akhudhu ay yaqbalu sadaqat san cewa Allah madaukakin sarki shine ke karbar sadaka in bawa yayi ba wa anna Allah huwa tawwab kuma lalle Allah madaukakin sarki shine mai yawan karbar tuba ala ibadihi da bayinsa bi qabilu tawbatihim ya karbi tubar in sun tuba sakamakon mummunan aikin su arrahimu ya yi masu rahma da jin kai ya lullube su da alkhairi wastifham litakrir wa wal qasd bihi malan yace al istifham din da aka yi anan alam ya alamu din tambaya ce dan tabbatar da cewa tabbas Allah ne ke karɓar tuba babu ko kokonto Allah shi ke karɓar tubar bayi idan sun yi ba daidai ba idan ka ce ka tuba babu wanda zai baka lada da yadda da amintuwa da wannan tubar taka sai Allah shi kaɗai. sannan kuma shi ne ke karɓar sadaka babu wani bawa da za ka je kai sadaka ya ce na ansa sai Allah domin dai shi ake yi kuma shi ke karɓar sadakokin ku idan kun yi sannan Allah ta'ala ke karɓar tuba bawan idan ya ce na tuba ya Allah sai Allah ya yafe masa yana daga cikin abin da ya zo a cikin hadisi yafiyar Allah ta'ala da karbar tubarsa ba kamar irin ta bayi bace ba idan mutum ya maka ba daidai ba yace ka yafe mani kana cewa na yafe maka tsakaninka da Allah kuma zuciyarka ɗari bisa ɗari ka yafe mashi amma kuma idan ka ganshi sai ka riƙa tunawa da wancan abin da ya baka na ba daidai ba duk da ka ce ka yafe amma kuma wani lokaci da ka shi kuma sai ka tuno wancan abin da ya taɓa yi maka to shi Allah ta'ala idan yayi ma bawa yafiya kai laifi kace ka tuba yana lullube tubar ne da alheri so koda ya kalle ka baya kallon taban ma laifin babu shi an lullube shi subhanahu wataala saboda son bayansa da yake yi idan ya yafe maka sai lullube don haka ko da ya kalle ka bai ganin wancan ta ba, irin yadda in mutum ne ya ce ya yafe maka in ya kalle ka zai hararo wancan abin da kai mishi ya tuna wancan ba daidai din ba duk da ya yafe maka kuma tsakanin shi da Allah ya yafe amma zuciyar shi ta kasa mantawa ɗari bisa ɗari kun ga yadda Allah ta'ala yafe shi ta sha bamban da yafiyar mutane shi idan ya yafe maka sai lullube laifin da alheri ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wannan mummunan sai a lullube ma shi da mai kyau sai zama da an kalle ka mai kyau ake kallo ba a ganin mummunan sakamakon tuba da kai sakamakon gafar da ka nema sakamakon yafiya da Allah madaukakin sarki ce ya yafe maka Allah madaukakin sarki ka yafe mana sai Allah ta'ala ce kul وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين يردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله تعالى يتوى النبي وقل لهم كتيدسوا aulin nasi ka gaya wa mutane alladhina khalatul a'mal saliha wa sayyi'a mutanen da suke cakuɗa ayyuka na gari da muna domin an gaya mana classifications ne na yan adam a bisa doron ƙasa akwai waɗanda aiki na gari kawai suke yi babu mummuna sai dai tuntuban harshe da kuskure da ba a iya rasawa ba amma babu wani zunubin da suke yi intentionally su saba wa Allah ko Qur'ani ko manzon Allah da gangar ba sa yi akwai waɗanda kuma kai tsaye bisa ganganci ne suke yi sune munafukai da 'yan ta'adda cikin kafirai wanda kai tsaye suke saba wa Allah kai tsaye suke saba manzon Allah akwai kuma daga cikin mu'mini waɗanda suka raba kafa gida biyu suna saba wa Allah kuma suna aiki na gari kenan khalaqu amalan salihan wa akharu sayyi'a sun cakuda aiki na gari da kuma wani bangare na mummuna a rayuwarsu duka ake gudanarwa ai mai kyau ai mummuna ai mai kyau ai mummuna ai mai kyau ai mummuna haka suke to shi yasa Allah ta'ala ce ka ce da su i'lamu i'malu ku yi aiki ai bi ma'ana i'malu ma shi ku aiwatar da abin da ko ga dama tunda kun zabi rayuwa ta ku yi laifi ku yi daidai ku yi laifi ku yi daidai je ku yi abin da kuke so fa sayarallahu amalaku, da sannu Allah ta'ala zai ga wannan aikin naku wa rasuluhu manzan Allah ma zai gani wal mu'minuna mu'minai ma za su ga aikin da kuka yi ku je ku yi aikin Allah da manzo da masu imani za su gami kuka yi wa saturadduna ila alimil ghaibi wa shahada kuma za a mayar da ku da sannu a ranar tashin alkiyama zuwa ga masanin fai da boye Allah ta'ala da ya san gaibu ya san bude da zahiri Allah ta'ala za a mai da ku zuwa gare shi fa uku zai ba ku labari bima kuntum ta'malun na abinda ko kasance kuna aiwatarwa fa yujazikum bihi ya muku sakamako akan sa wal istiqbal bin nazri lil mujawazati wa illa fal ilmu hasilun bil fi'li wal mujazat min Allah wa ta'ala wa ma'lum wa min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin bi ana sana'a alaihim wad du'a lahum mala yace abinda ayat take karantar da mu Allah ta'ala yana gaya mana ka gaya masu su masu cakuɗa aiki na gari da mummuna ce da su su je su abin da suke so i'malu ma shi to ku yi abin da kuka ga dama tunda kun ƙi zaɓuwar ku yi aiki na gari ku zama mutanen kirki ba ku zaɓi samfareren rayuwa ba kun gwammace ku cakuɗa da mai kyau da mummuna to ku je ku yi abin da kuke so amma fa ku sani Allah ta'ala zai ga aikin kurantashin tashin alkiyama me kuka yi din zai gani kuma zai muku sakamako ne akan sa wa rasuluhu annabi zai ga me kuka yi na alkhairi ya muku addu'ar san barka masu imani za su ga me kuka yi na aiki na gari su muku addu'ar san barka kenan shi Allah sakamako yake in ya gani su kuma annabi da masu imani addu'a suke mu mai aiki alkhairi in sun yi ya gani ko kuma in yayi sun gani idan annabi ya ga aikin ka na alkhairi ya sa ma albarka yi ma addu'a ya ce al saka ma da alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce ya ce man sana lakum ma'rufan kafiru wanda duk ya muku aiki na gari ya muku kyakkyawan abinda da kun ji daɗi lokacin da ya muku shi to ku mai sakamako ku saka mashi da kyakkyawa kuma yadda ya muku kuka ji daɗi kuma ku yi mashi ji daɗi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fa illam tajidu ma tukafi'unahu idan ba ku samu abinda za ku saka mai da shi ya ji daɗi ba fa da'u lahu to ku mai addu'a mutum ya yi maka abin kirki ka ji daɗi a lokacin da ya maka to kai ma sai kai mashi sakamako mai daɗin da zai ji murna shi ma cewa lallai baka manta abin alheri ba baka manta alheri ke ma dan yayi maka alheri ka saka mashi alheri ya murna kai ma kai murna a lokacin da ya maka idan baka samu abin da zaka saka mashi da shi ba baka da shi wanda za ka yi mashi ji daɗi to sai kai mashi addu'a ka ce wani alsaka ma da alkhairi sai ji daɗin ita ma addu'ar karan kanta shi yasa Allah ta'ala da aka yi ma aiki na gari don shi shi kuma sai ma sakayya da kyakkyawan sakamako masu imani kuma da ba su da wani abin da za su yi ma sakayya da sai su yi ma addu'a shi yasa iyayenmu a baya idan aka kawo masu zakka ko wani abu makamancin wannan sai su dauki wani abu su ba wanda ya kawo shi ma abin da ake ce ma tukuici sai su ba da tukuicin wannan alheri da ka kawo dan kai ma da ka kawo ai dadi suka ji kai ma sai su dada maka wannan sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya zo maka da albishir na daɗi kai ma yi mashi abin da zai ji daɗi a lokacin da ya kawo maka albishir na jin daɗi ina fata an fahimta amma kuma idan mutum ya maka mummuna shi kuma sai aka ce ka kawo da kai ba ce karama ba kun ji tsari na addinin musulunci amma fa in kana iyawa in kana iyawa an kusan ka kawo da kai in kuma ka ji baka iyawa to karama kwatankwacin abin da ya maka man ita da alaikum fa'atadu alaihi bi misli ma ta da alaikum in mutum ya maku ta'addanci kuka ji ba ku iya hakuri to ku tsaya daidai abin da ya zai ku rama daidai nan kar ku wuce gona da iri amma da za ku yi gafara ku yafiya Allah ta'ala shi yafi son haka ya fi son gafara din ya fi son yafiyar ya fi son hakuri in kuka yi hakuri Allah ya fi kaunar masu hakuri to kun ga ayat tana gwada mana ana son mu yi hakuri kenan a lokacin da aka yi maka ba daidai ba amma kowannen mu ya sani duk aikin da kai Allah ta'ala zai ga aikinka annabi sallallahu alaihi wasallam yake da rai yana ganin ayyuka da mu'mine suke yi duk ayyukan da suka yi yana kallo yi masa addu'a lokacin da suka yi na alkhairi masu imani ma su yi murna su yi alasan barka ma wanda ya wannan aikin na alkhairi sannan a ƙarshe Allah madaukakin sarki zai ba wa kowa sakamakon abin da yayi ne wanda ya aiwatar da alkhairi ya ga kyakkyawan sakamako wanda ya aiwatar da sharri kuma ya ga mummunan sakamako Allah madaukakin sarki ka samu aiwatar da alkhairi sai Allah ya ce mu وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم الله تعالى وصنف آخر قوم wasu kashe-kashen mutanen kuma daga cikin mutanen da ke rayuwa a gidan duniyan nan akwai mutanen da min almutakhallifin waɗanda suka yi zaman su basu je filin yaki ba murjauna li amrillahi ana jin ana an musu jinkiri na al'amarin Allah bi ma'ana ana jinkirta musu Allah ya hukunci akan su su ba dauki stand akan su ba ba dauki matsayi ba akan su na gaza abinda za a yi musu ko kaza ko kaza a'a an bar su da Allah ana jiran al'amarin Allah gare su imma an yu'adhibu ko dai idan Allah ya so ya ga dama ya musu azaba wa imma an ya tuba alai, in ya so ya ga dama kuma ya karbi tuba su subhanahu ta'ala wallahu alimun Allah madaukakin sarki masani ne game da dukkanin halittunsa babu wani bawa da zai boye Allah ta'ala bai san shi ba hakimun mai hikima ne subhanahu ta'ala fi san'ihi bihim game da duk abin da yayi mabayin nan nasa komi da kaga bawa Allah yayi maka akwai hikima a cikin yinsa gare ka kasalatati al'ati zikruhu kamar mutum ukun nan da ambatan zai zo nan gaba ba'ad. a zikruhum ati zikruhum ba'ad. mutanen da ambatan zai zo a nan gaba wahum murara ibn rabi' sune murara ɗan rabi' wa ka'ab bin malik da ka'ab dan malik wa hilal bin umayya da hilal dan umayya waɗannan mutanen guda uku labarin zai zo nan gaba takhallafu sun ƙi zuwa yaƙi ne kaslan saboda kasala ba wai don ba su iyawa ba ba don ba su da makami ba tsabagen laziness ne kawai su ba su da irin mutanen nan ne kasalallu su uku kowanne ɗan kasala ne wa mailin ila a li infaqiha ay infaqan li infaqan wa lam ya'tadiru ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka koma gefe ba su zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun nemi annabi ya musu gafara ba irin yadda waɗancan mutanen Abu Lubaba suka yi kun ga su mutanen Abu Lubaba ai sai suka ba masallaci kowa ya daura kansa suka yi rantsuwa ba mai kwance mu kuma sai annabi annabi da ya zo kwance su kuma suka nemi ya musu gafara bayan an ce Allah ta'ala ya gafarta musu ce to kuma dukiyar nan da ta hana su yakin ma a tafi a tafi da dukiyar duk rabon mutane annabi yake karba sai da Allah ya musu umarni to su waɗannan mutanen guda uku murara ɗan rabe da ka'abu ɗan malik da hilal ɗan umayya su ukun nan kowa bai zo wurin annabi ya yi ta hanzari ba kuma bai je yakin ba fa waqafa amrahum 50 yawman al'amarin su kwana 50 ba mai magana da su su ba su sun ce sun tuba ba kuma ba su zo suna jin nauyi kuma su shigo cikin al'ummar musulmi kwana 50 aka yi ba ruwan al'ummar musulmi da su wa hajaruhumun nasu mutane suka kaurace musu kowa bai yin mu'amala da su in suka zo shago ba a sayar musu in suka zo kasuwa wurin musulmi ba a sayar da musu ba mai magana da su har shi kabu dan malik ya haye bisa ce to in dai yana bisa doron kasa ba za a yi mu'amala da shi bari ya haye tsoro sai haye tsoro ta rishan ita shi bai saukowa gara ma ya mutu ta tunda da in ka zo nan kai sallama sai a kawo da kai da sai shigo taro sai a watsi kamar mujiya cikin tsuntsaye kowane aiki ake yi da sun zo wurin sai ko wannan yanan wannan yanan irin na abin nan na yara mu ga wanda suka raina su wa za su bi kowa sai ya watsa musu suka shiga damuwa ba irin karama ba takaici ya baibaye rayuwarsu da halin kakani kai hatta nazala tawbatuhum ba'd har sai da Allah ya saukar da ayar ya yafe musu sannan aka ci gaba da hidima da su duk sun rame a cikin kwana 50 wani sahabi da yake ba da labarin a ka'ab bin malik ya ce yana tafiya kamar iska za ta dauke saboda tashin hankali ai babu bala'in da ya fi a ce al'umma kowa ba ruwan shi da kai kuma wai cikinsa kake rayuwa ka je sayi a sai maka sai dai ka je wurin arna ka saya su kuma a lokacin an sa musu kyamar sayan kayan arna sai dai in musulmi ba ya dace, amma sun zo wurin musulmi ya ki sai da musu in suka zo masallaci ake sallah kowa ana gamawa sai kowa janye jiki da gare su irin ga kafanta ga datti kowa ba ruwan shi da su ku duba ku gaida sahabbai suke riko da addinin musulunci in dai kai ma addini karan tsaye su sai su watsar da kai kowa ya yanke a mu'amala da kai kowa ya guje ka saboda ka ki bin doka ta Allah madaukakin sarki amma mu yanzu al'umman mu yadda mutum ma ya saba ma Allah sannan ma ake kusantar shi gwargwadon bata shi da mahalicci gwargwadon ku kuma nuna soyayyar ku gare shi so da dama daga cikin iyaye ma ɗa wanda yake lalace ma sai a fusan shi saboda tsabagen rubewa dan da ke cuta ma iyayen yake musguna musu ba sa jin daɗin rayuwar shi a cikin sauran 'ya'ya amma kuma wai shi aka fi so saboda na tunani babu ko kokonto mutumin da yake da nagarta shi kamata a so na kirki shi kamata a kaunata don ya maintainin wannan Eh, kirkin nashi amma lokacin da aka nuna mai kyama kuma to za a yi sai ga kenan kirkin da yake yi ma bai da amfani kenan tun daga kanishi ya lalace ya zama dan wiwi dan kaza dan kaza baba da mama suna ta kauna shi ba sai zama dan wiwi tun da ya lura lalacewa ke sa a kaunaci mutum ina fata mu ce wannan so shi yasa shi maza Allah a karantar wasa mutumin da ya lalace ne ake kyama wanda ya zama na kirki shi ake so mu kuma yanzu wanda ya lalace ake so wanda zama na kirkin kuma shi ake kyama a mafi yawan lokaci na haka ya ake saurara wannan gaskiya ne annan haka yake warai da gaske wanda yake wani lalatacce zai ga shi ake haba-haba da shi ko haka idan mutumin kirki ya zama sai a wulakata shi musamman eh, honorable yana magana tun da ɗan siyasa ne ya sai yan siyasa haka suke wallahi in za ka zo ka susurfa masu zagi sai a jawo ka kusa <laughs> wallahi sai a jawo ka kusa a ce kai wannan matso kusa matso kusa dan ta za ka yi amfani sai a bashi wani abu amma wanda zai zo na kirki na abin gana sai a makore shi sai a daga gilashin mota a warkace shi kuma wancan ya tarbe ka gaba ya ba wulaƙanci mun taɓa tashi juma'a wata rana wani babban ɗan siyasa a Kaduna bayan mun fito juma'a bai taba gani na ba sai ce na son ya gaisa da ni sai zago aka ce a zago shi ta kofar da zan fito an zago shi ta kofar da zan fito kafin in fito wani saurayi ya zo da wani mashin kawai sai ya parking daidai kofar motar da wannan honorable zai fito sai aje mashin din shi daidai in dai ce zai bude to mashin din zai buga haka sai saki gilashi ya ce ya sai surha mai zagi shi wannan yaron fa babban mutum dan shi ne yake tuke da shi wallahi dan in ya kama wannan yana iya karya shi Allah dan kato ne amma wannan ya kawo shi ka baka baka ka baka baka baka kawai sai ya fito yana haba haba haba kai mutumi na baka ake yana daddafa shi kafin ka ce haka ya ja wani abu ya bashi sai da aka gama sai na fito ina kallon su yana shigowa zamu gaisa sai na mene sai ce wannan abin da kuke ba shi bane daidai yanzu kai promoted din shi ne ka gwada mai abin da yake yayi daidai dan har ka bashi wani abu ka ce naka kamata ka ce ma danka ya zo ya datse shi da bari in kai ba za ka yi taba shi ba saboda mulki kana ganin kai ne mai mulki ne saboda mutuncinka sai ka bar ɗanka ai shi ya san mutuncin babansu sai ai mutunci rashin mutunci da shi dan kai dan mutuncin kai zira kamata ka sai ɗanka fito da ci gaba da bugun shi yana ba shi kashi ina tabbatar muka da yan agajinmu da yan hizba za su taimaka mashi wurin lallaga shi saboda rashin mutunci ya a masallaci kuma ba rashin dibalai dai ba a masallaci amma ka ce abu gannan ka bashi wani abu sai ce kai kuma inda ma yake wakilta shi yaron ma ba can yake ba wallahi ba su da alaka ma a siyasa saboda mutanen da yake wakilta yan wani yanki ne na katsina shi kuma yaron ba ma daga can yankin ya fito ba bai da ma haƙƙi cikin abin da shi wani rabu yake samu amma saboda promoting in iska da 'yan siyasa mu suke yi ba su kadai ba iyaye ba su kadai ba society din karan kanshi in ka zama lalatacce sai ta mutunta ka amma mutumin kirki sai a zage shi a ci mutuncinsa a keta alfarmarsa kadai saboda na kirki ne shi na gari an san bai iya wulakanci ba bai iya tarzoma da tashin tashina ba wanda wannan kuma ba daidai ba ne ba ba hali ne na kirki ba ya kamata mu ji tsoron Allah mu gyara wannan kowa ya gyara a inda yake iya kowa ya gyara a bagiran da yake shugabanni su gyara a bangaren da suke shugabanci wannan sala a da shi iyaye su gyara a kankaninsu da 'ya'yansu bai kamata ɗankan da ke ma ɗa'a da biyayya wai ka fi son lalatacce a kansa ba shi ma sai ya lalace zai ga kamar lalacewa ita ce dalilin soyayyar kenan shi ma zai zama haka wannan ba daidai ba ne al'umma da ake rayuwa da ku wanda duk ya lalace ku kyamace shi irin yadda sahabbai suka kyamace waɗannan mutanen suka lalace guda uku har da kansu suka tsangwami kansu da kansu suka rika jin ba mi daidai ba suka kyamace kansu akan mummunan abin da suka yi amma da an rungume su fa ai sai su ga abin da suka yi mai kyau ne kenan sai su doge su ci gaba da wannan mummunan mummunan aiki ko kuma mummunar sana'a da haka kowanne mu ya gyara inda yake iyawa yana daga cikin kusakurai kwarin gaske mutumin da ya lalace kuma da nuna mai soyayya kuskure ne ba dan karbi ba wannan zai sa masu kirki su ma su lalace da yawa daga cikin samarin mu da suka zama lalatattu wallahi saboda yadda suke ganin ana samun ta goma shine a cikin lalatattu alherin da lalata ke kawowa na abin da ake samu na duniya shi ma sai shiga wannan babin ya lalace ta barbare tunda abin da ake girmamawa ke jihar mu ta katsina sai da aka yi kudin yan iska in za ku yi tunawa an yi gwamnatin da yan iska take ba kudi haka kawai duk wata amma ga malaman islamiya ne in suka koro dan kama sai a je musu rashin mutunci ba kudin masu kirki ba a ware duk wata ana bada kuɗin lahiyayyun mutane ba kuɗin ustazai kuɗin yan kirki a sai dai kuɗin yan iska to ya kai ma ba za ka zama dai iska ba dan a baka wani abu akwai dan iska da ya min gyara a wancan lokacin mai gyara ne kuma dan iskan ne da na biya shi kuɗin gyaran shi sai na ganshi ya turo wani ID card sai na ce a wannan ID card sai ce namu ne na kudin yan iska wata baya kusa karewa in je an shi kudi na na ce to ni ma zan kawo hoto don Allah ka samu ni ma ka je ka shigar da ni a ce na wallahi ba sai da kai wallahi na ce ban gara ba sai da ni ba yace ce ya ce ba da iska ba ne ce a'a ka ce na zama yace ce a wallahi ba sai da wallahi haka muka yi shi kuma bayan an yi wannan karshen wata ɗin sai an so kudin yan iska akai sa'a matashi ta yau dama ce matashi na da juna biyu in ta yau za a taimaka mai to za a bada abin da ya samu aka yi sa a ƙarshen wata ya ashe kudin yan iska ba shi tayo sai ya je siyo rago da kudin yan iska ana gobe sunan ragon nan ya mutu <laughs> wallahi lazim ana gobe sunan rago ya mutu Lati da kaga Allah ce maki danka ba za a yi mai suna da kaɗan yanka da kuɗin iska ba. <laughs> Sai da shi ba iska ba ne. Dan kirki ne ya zo duniya don me za ka mai yanka da kuɗin iska. Ita da ya za a yi kenan ba sai ta kai ta haƙuri. ya ce a wallahi sai na yanka bai wa ɗan nan kaza kaza kaza kaza aka dai san yadda aka yi aka bashi shawarwari ala iya hal daga nan sai wani abin ya zame mushi wa'azi ya ce to waɗannan kuɗin insha Allah abu na biyu ke ne ce wallahi da na an so na watan da ya wuce tinkiya na saya da niyyar in kiwata ta mutu yanzu kuma ga ragon suna ya mutu to in babba sallah ta zo zan sai ragon laye shi ba ƙarshe ta mutuwa zai kenan saboda haka na bar wannan harka. na ce a'a kuɗin nan tun da dai ba kai dai ka fita daga cikin iska ka daina isgancin amma tunda gwamnati ta sa ma albashi tana baka sai ka so ka amma ka daina iskancin ka sai ce to insha Allah ya daina iskancin bana ina za ku yi tahajjudi ne gama inda muke tahajjudi ce ta za mu rika ba tahajjudi insha Allah to tahajjud din shi ma muka yi shekara ɗaya da shi baɗi da ya zo ya ce to akar maka lahu mun yi tahajjud wata a maganan kwana goma ƙarshe duka da ni aka raya su bayan ka muka yi ta tahajjud nan muke sallah shi sa wani lokaci in ya zo din sai ya lagode na gan shi mu gaisa akar maka lahu ce na gode <laughs> da ishe da dai ya zo wallahi shekara mai zuwa da ta zo sai ce shi shi ho mawali fito ta na ya ake ce to ai mun yi addu'o'in an ce an gale su kadira ana samun sauki ni har yanzu ba abin da gani <laughs> kaga dai yana na dan iska shike haka abubuwan suke dan adam yana da bukatar har kullun a rika jin shi a cika dan a warware mai damuwar da ke cikin zuciyarsa da kyar zaka raba shi da wannan mummunan ɗabi'ar saboda gwamnati tana bashi financial support amma da a lokacin hukunta su ake iska in an kama sun iskanci wallahi alazim da sun zama yan kirki amma sai ka ganin kirkin an watsi da shi na banzan shi ake promoting wanda wannan kuskure ba ma a gwamnati ba ko a cikin gidan ku aka haka ba daidai ba ba ma a cikin gida ba ko kai da ka kai ma ɗayan su haka ka fifita lalatacce akan nagartacce wallahi alazim baka daidai ba kuma sai Allah ta'ala ya tambaye ka lalle nagarta ita ce abin da ake so a promoting a ciyar da ita gaba halayen kirki su ne bawa ke yi a kaunace shi sai ya ƙara rike wannan halayen kirkin, sai wani ma ya koyo ya koyi da shi amma bai kamata mutum ya lalace ba kuma ya zama yana da wata kima ta musamman a idanun duniya duk da yake duniya ce ta lalace ta barbare amma mu mu iya abin da zamu iya na gyara a lokacin da muka samu dama a lokacin da muka samu kanwa inda zamu iya gyara Allah madaukakin sarki ya ce maka mana sai Allah madaukakin sarki ya ce والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ Allah ta'ala ya ce wa minhum sinfun daga cikinsu akwai wani wani kaso na mutane ya li tad'if al-islam wal muslimin suna yin aiki dan raunana addinin musulunci da raunana musulmi su jefa musulunci cikin halin kakani su jefa al'ummar musulmi cikin halin kakani bi amali suna yin wani aiki yuhimu annahu yaf'aluhu li musa'adati al-islam aikin in ka gashi a fili sai ka ga kamar suna yi ne dan taimakon addinin musulunci in baka tsaya ka lura ba ba ka gane cewa makirci suke kulla wa addini wala ya hum ba mai fahimtar su illa al-uzzaq sai waɗanda Allah ya yi mahazaka annaziruna li awaqibul umur waɗanda suke hangen ƙarshen al'amura masu hangen nesa masu zurfin tunani suke gane wannan abin da suwa suke makirci ne ba da gaske suke ba addini suke so ya ci gaba ba mithlu amalu ashabu masjid dirar kamar irin aikin mutanen da suka gina wani masallaci da ake cewa masjidu dirar masallaci ne na cutarwa duk wanda ya gina masallaci sai ke tsammanin don Allah ya yi saboda abu ne da yake yi don Allah amma akwai daga cikin mutane waɗanda suke gina masallaci manufarsu su raba kawunan mutane ba don Allah suke ba irin abin nan ne da yahuda suke cewa divide and rule ka raba kan mutane sai ka shugabance su idan ka raba 'yan wancan masallacin da 'yan wancan ba a jituwa sai ka ce waɗannan da kuni ke waɗancan ba da kuni ke ba to waɗanda ka runguma sai waɗancan kuma cikin su wasu su ɗan dawo su ma dan su shiga cikin rungumar ka sai ka ta hidimar ka da su amma idan ka bar kansu haɗe to wai za su baka wahala saboda haka sai ka raba kawunan su dan ka ji daɗin jagorar su to akwai daga cikin mutane waɗanda suke gina masallatai ba don Allah ba kadai dan su raba kan al'umma ma ba ka gane wannan sai mutanen da ke da hangen nesa za su tsaya su kyakkyawan nazari su gano wannan abin da suwa da suke yi fa ba taimakon addinin ba ne rusa shi ne shi sa mala ce babu wanda ke fahimtar haka illa kuzak waɗanda Allah ta'ala ya baiwa azaka alladhina yattakhiduna masjidan Waɗanda suka riƙi masallaci wahum ashara min al-munafiqin wasu mutum goma sha biyu ne daga cikin munafikai suka yi haɗin ƙarfi da ƙarfi. kowa ya kawo gudunmawa suka ce mu je mu gina masallaci idan mun bar al'umma wuri ɗaya dunkule ba za mu ji daɗin shiga cikin su mu raba kawunansu ba amma mu gina masallaci gefe sai mu nemo wani sai mu bashi in aka nemo aka bashi shikenan shi kuma akwai waɗanda za su biyo shi da an bi shi kenan kaga mun samu waɗannan sai mu ta saka masa abubuwan da muke so dan mu ne muka gina masallaci da sunan masallacin sai mu ta illa ma aqidar su da addinin su da rayuwar su ba tare da sun sani ba waɗannan mutanen guda 11 afwan 12 daga cikin munafikai suka yi wannan tunani suka yi wannan mitin suka yi wannan mummunan aiki suka gina masallaci sai Allah ya kira masallaci da suna masjidu dirar masallacin cutarwa saboda shi Allah ba abin da ke boyuwa mashi mitin din da suka yi ma Allah ya sani abin da ke cikin zuciyarsu ma ya sani don haka sai da suka gama kaf sai aka saukar da wahayi aka gaya wa annabi aka bata aiki su shi yasa sahabbai a lokacin da manzon Allah yake raye suka yi ta rayuwa kansu haɗe saboda duk wanda ya kullo lalata sai a saukar da wahayi ai bayani shi cewa wannan lalatacce ne ga makircin da kulla mu kawai yanzu sai mutum ya zo ya kulla makirci ba sai a tashi shiga ba a sa shi sahun gaba har ka aje mai wuri kuma bakin munafiki ne wallahi baya son Allah baya son manzon Allah baya son sunna baya son gaskiya baya son daidai ba fade ne dan bambadanci amma sai kaga ana rage mai wuri in yazo rika cewa wani wani ana mutunta su wanda da ana saukar da aya in aka saukar da baka ƙara kallon shi saboda munafiki ne lamba daya munafinci a cikin zuciyar shi baya musaltuwa amma mutum da ba annabi yanzu da za a saukar da wahayi sai dai in ayyukan sun fito fili sai mu kyamace shi amma waɗanda suka ƙware maradu alal nifaqi gogaggun munafikai su ba ka gane su sai su ta nuna ma soyayya ce su ta nuna suna tare da kai alhali so suke su lalata ka su tabarbarar da tafiyar ka su shiga cikin hidimar ka da su kawo ma kancan su lalata ma abu al'amura shi yasa har kullum manza Allah ya dora mu akan wani sirri na rayuwa duk abin da kake so na alkhairi to kai kai shiru manzon Allah ya ce itlabu qada'a wa hawa'ijikum bil kitman ku nemi biyan bukatunku da boyewa kar ka zama sarsar dan dan dan dan inna rijiji duk inda baki ya fito kai ta bayanin ai abu kaza muke shiryawa muna nan muna ta mitin muna ta kokari kaza kaza kaza to wannan abin da kake ta bayani wani na nan takeici yake zaka ma addini ta goma shi sai ya shiga ta karkashin kasa sai ya lalata ma yadda. ko ka ce ai ina nan ina shirin in taimakiwa ne na hange mutumin kirki ne shi kuma bai son mutanen kirki su sama sai ya zagaye sai ya san yadda ya raba ka da shi ya bata maka ainihin wancan mutumin a idanin akwai ire-iren suna nan a cikin al'umma musamman shugabanninmu ana zuwa wurinsu da irin wannan fuskar so da dama mutum zai matse ka ya gwada son kai ke kuma wallahi kariya yake kadai yana da wata manufa na imma dai ya kawo ma tasgaro a tafiyar ka ya kasa yadda zai yi sai idan ya shiga cikin tafiyar ya gane sirrinta ne zai kawo ma matsala to in yana nesa za a yi yayyakin yakin da shi sai ya zo ya matse maka don ya gano weaknesses ɗinka sai ya riƙe nan ya lalata ka da shi akwai kuma wanda ya ga mutanen kirki suna tare da kai shi kuma so yake raba ka da na kirki haɗa ka da na banza sai ya yi ƙoƙarin ya lalata su a ainihin idanunka a zuciyarka ka zama ba ka ƙaunar sai kuma ya haɗa ka da mutanen da ya san cutar ka za su haka ake ma shugabannin gabanin ma yau har ma shugaba ya kasa gane wane ne ke son shi da gaske ya kasa gane masoyin shi na gaskiya a mafi yawan lokaci masu mulki da shugabanci na al'ummar mu idan kana ga musu gaskiya zai su dauka kai ne abokin su amma wanda zai musu bambadanci ya karya ya maguzanci sai ka suna cewa wani na girki ya eh, ai tare ki da mu wancan ai namu ne bayan bambadanci yake karya yake yaudara da ha'inci da cin mutuncin mutane sai a ce shi ne naku amma dole zai ce ka gyara wuri kaza ba daidai ba ne yi ka za ka kubuta gaban Allah sauke nauyin da Allah ya ɗora maka kula da hidimar da ke kanka shi kuma zai ya matsa mana ɗan sa ido ya dame mu akwai wani mai mulki da muka je muna mashi nasiha ya ce wallahi duk lokacin da kuka zo duk abin da za ku faɗa mana na gaskiya wallahi muna jin zafi yake mana muna jin zafin abu kuna faɗa takaici kuma wallahi mun san gaskiya kuke faɗi amma sai kun tafi mun zo mun ai dauki abu mun auna shi a ma'auni na hankali sai mu gane wallahi taimakon mu kuke wallahi wani mai mulki nake ga mana wannan ni da dan uwa sujjisar da kuka zo kuna mana siya sai abin ya mana zafi mu ji kai kun ishe mu amma kuma bayan tafiyar ku in muka auna sai mu ga ku ne masu son mu da gaske waɗancan da ke cewa mun iya mu ne ƴan gaba dai gaba dai Allah ma na kaunar mu duk ƙarya suke yi saboda zami ba daidai ba mu mun san ba daidai muke ba kuma sai ce ai daidai ne Allah ma a wuri kaza kuma san ƙarya yake wallahi shi da kai shi ce wai za su yi ba daidai ba har wani malami ya ce musu ai wannan abin da kuka yi ma akwai aya a kai Ya ce so da dama mukan yi abin da da gangan nake ce deliberately zan yi ba daidai ba sai in suna wurin in za su ce wanda ina da tabbacin in ku ne muka yi ba daidai ba a wurin wallahi sai kun yi mana nasiha amma su kuma sai su nemo su ayi manzo Allah ma an taba yi irin wannan gaban shi kaza kaza kaza su yi kuskure ba kuma ƙarya suke in an nemi hadisi ba za su iya nuna ba shi ne maganar yake ga mana wannan to ka sai mu ce shi Allah ya karfa mu gare shi ne da har yake fahimtar haka amma akwai waɗanda sun makance gaba ɗaya. har kullum mai faɗa musu gaskiya shine abokin adawarsu amma inda rayuwar ke da daɗi mu yi haƙuri mu doge mu yi ta faɗin gaskiyar za a je lahira su tantance da wancan ɗan bambadancin da wannan mai nasihar wane ne ke son su da gaske lokacin da ayyukan alkhairi kaɗai ake awo da su ba fadanci ba wanda dai ba fadanci kowa ta kansa yake yi ranar da Allah ta'ala zai yaye sama ya yaye ƙasa sama wannan da kake gani matsuyatun bi yaminihi Allah zai nannade ta a hannunsa na dama wal ardina mithla zalik ƙasa ita ma guda bakwai Allah zai nannade ta a hannunsa na dama manzon Allah ya ga mana hadisi Allah na da hannaye guda biyu amma dukan shi na dama ne Allah bai da hagu duka hannun shi biyu dama ne duka ya nanade sammai a hannunsa na dama ya nanade kasai a hannunsa na dama bayin Allah ga mu an tashe mu tashin alkiyama kowa na tsaye amma ba ƙasa ba sama sama rami yayi ciki ƙasa rami yayi ciki kuma ga katsaye zunzurutun ikon Allah sai Allah ya ce a yi tambaya limanil mulkul yau ina kuma wasu mulki a yau wake da ta cewa wake da mulki ina masu cewa suke da ƙasa ina masu cewa suke da jaha ina masu cewa za su koruwa ne su barwa ne to mai ƙasar ya yaya abinsa zunzurutun ikon ka kalli ƙasa ga rami ce kuma baka birma ba tsaye kake ikon Allah kowa ta kai shi yake bala'i ya ishi kowa tashin hankali fitina Allah ce to wake da magana ba wanda zai ce wani abu li kulli imri'in minhum yawma idin sha'anihi yughni kowa ta kansa yake bala'i ya ishi kowa a wannan lokacin ne manzo Allah ya ce zufa za ta keto ma mutane wani zufa shi sai ya nutse a cikin ta saboda tashin hankalin da ya gani ya san abin bai kyau ba duniya an shuka lalata yana tsayen zufa za ta shanye shi wani kuma manzo ce zufa shi daidai kugu wani kuma daidai gwiwa wani daidai idan sawu wani kuma ko zufa ma baya yi Saji bayan Allah na gani. ko zufa baya yi hankalin shi kwance saboda ya shuka alheri babu wani kullakullan da aka yi sai na alheri saboda haka duk wannan fitina da al'umma take ciki shi hankalin shi na sai Allah ka samu cikin ire-irensu shi yasa Allah madaukakin sarki ya aiko mana da manzo dan annabi ya fayyace mana zare da abawa ya mana bayanin abubuwa filla filla dalla dalla dan ni da kai kowa ya zabe inda ne tafi in ka zaban ma kanka hanya na gari sai ka zama nagartacce in ka zaban ma kanka lalatacciyar hanya kuma sai ka zama lalatacce karshe dai madaukakin sarki yana cin yana jira na yana jiran ka dukan mu za mu je gare shi subhanahu wataala yayi mu kowa sakamako akan abin da ya aiwatar irin aikin da kai irin sakamakon da za a yi maka Allah madaukakin sarki ka samu aiwatar da alkhairi domin mu samu kyakkyawan sakamako sai Allah madaukakin sarki yace alladina takhadhu masjidan zirara Waɗanda suka rike masallaci don cutar da al'ummar musulmi wa kufran kuma sun rike masallacin dan kafirci li'annahum banawhu bi amri abi amir al-rahib saboda sun gina masallacin da umarnin Abu Amir wani boka ne ana ce mai Abu Amir shi da suka je wurin shi ana tattaunawa ce kuna son ku raba kansu ce to ku gina masallaci da kun gina masallaci kenan wasu za su yi ku a rika sallah shi kenan ku raba musu kawuna shi wannan bokan ya ba su wannan shawara li yakunu mu'aqqalan lahu yuqaddim fihi man ya'ti min indahu wa kana dhahaba li ya'ti bi junudin min qaisar liqital nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi mashi shirin wannan wuri ne don ya zama kamar wata mahaɗa tashi a nan ne zai rika gurumin mutane ya lalata musu zukatunsu har ya ce zai je ya taho da wata rindina ta kaisar don a yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne baya kaunar manzo Allah baya kaunar addinin musulunci da haka duk yadda za a yi jefa addini cikin halin kakani ka shi shawarar sa kenan tunanin kenan wa tafriqan bainal mu'minin sun gina masallacin don raba kan muminai alladhina yusalluna bi quba wadanda suke sallah a quba bi salati ba'dihim fi masjidihi sai wasu su baro quba su dawo masallacin su sai da mana wasu suna can wasu suna nan sun raba kan musulmai wa irsadan liman haraba Allah wa rasuluhu sana kuma sai ya zama wata wata mafaka ce ga duk wanda zai yaki Allah zai yaki manzon Allah min qabla ay min qabli bina'ihi wanda kafin kafin a gina shi ba su da wurin zama sai zama nan ne wurin zaman su wa huwa abu amir al mazku shine abu amir rahib da shi da mutanansa wanda manufar su a yaki Allah a yaki manzon Allah sai zama wannan nan ne wata helkwata ko wurin yada zango wala halifunna Allah ta'ala ce wallahi za su yi maka rantsuwa in aradna illa islah illa al-husna za su rantse maka da Allah ce wallahi dalilin gina masallacin nan kyakkyawan manufa gare mu su rantse da Allah kawai muna son kyakkyawar sakamako don Allah ne ba mu da taurin faface mai kyau kaga Allah ya gaya wa annabi abin da suke ciki kuma ya gaya mai rabon da za su yi kuma wannan labarin da aya ta sauka sai da shugaban munafikai ya je ba su labari aya ta sauka kuma abin sai da ya faru wannan bai sa sun canza ba tunda Allah ya san za su yin ya ga mitin dinsu kuma ya bada labarin abin zai faru da Allah bai bada labarin zai faru ba ma da ba zai faru ba amma tunda Allah ya yi magana abin to sai ya kasance don ya tabbatar da cewa shi mai iko ne akan komi saboda haka suka zo suka ginin masallaci suka zo wurin manzon Allah suka yi karyace karyace su suka yi rantsuwa cewa in arna illa illa alhusna ba abin da muke nufi face kyakkyawa muna son addinin musulunci ya daukaka al'umma ta yalwata tunda mutane sun yi yawa musulunci ya faɗaɗa a rika samun masallatai sun girmama wallahu yashhad Allah shine shaida innahum lakazibun lalle su makaryata ne fi dalika a cikin wannan maganar da suka yi wa kanu sa'alun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an yusalli fihi sun roƙi manzon Allah cewa mun ga masallacin nan da muka baka labari ka zo ka bude mana shi kai sallar farko a cikin sa kaji makirai ai suna ganin idan annabi ya salla al'ummar musulmi za su yi da masallacin kenan a ce annabi ya bude wa magana ta kare ba kenan ya yi da ai ibada a wurin suka zo suka roƙi annabi ya zo ya bude musu masallacin ayar da zamu tashi kanta gobe ita ce bayani akan shin ya zo yayi sallar bai yi ba gobe duka zamu ji insha Allah ta'ala mu ji me Allah ta'ala ya ce masa abinda na faɗa zama daidai Allah ba mu lada wanda ne kuskure kuma Allah kuce sarki ya mana afwa da yafiya Allah ya sa mu cikin basa na ƙure albarkacin rayuwar mu ba sani ba ko za a samu tambaya ko kuma karin bayani kan su abubuwa da na faɗa na'am Thank eh, you. Eh. waɗanda suke ikirarin ne? yana cewa waɗanda suke cewa wanda zai cece su ran da aka ce an yaye sama an yaye ƙasa a filin tashin alkiyama to shi wannan da zai cece su yaya al'amarin zai zo ya tan ko to ai anan dan adam a duniya baka san wanda zai cece ka shi wanda zai cece ma bai san zai yi ba Allah kaɗai ya san wanda zai cece sai an je filin lahiran da zai ce wane ceciwa ne wanda Allah ya so yake ba tan kuma ya ceci wanda Allah yake so a ceta so kaga wani ya zo nan duniya wai ku yarjejeniya an je lahira zai cece ka ƙarya yake wallahi yaudara ka kawai yaudara ka kawai yaudara ka kawai don baka san ma halin da ya shiga wani kare kai shi wanda na kai ya cice ka wannan yaudara ne kawai Allah kuma ya mana maganin mai yaudara na akwai wancan ya riga ka daga wani na'am ina na'am Hmm. yana cewa da ake magana akan masjidul dirar sai tunanin shi kai zuwa ga masallaci da ake yawan ginawa a garuruwanmu na musulmi yanzu haka so ga kwantar da hankalinka manzo Allah ya riga ya bayani a kansu, annabi ya ce yana daga cikin alamomin tashin alkiyama yawaita masallaci yawan gine-ginen masallaci wani ma masallacin me wanda ya gina shi sata kudin yi haka ba ruwan Allah da wannan masallacin domin inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah tsarkakakke ne baya karɓar aiki sai mai tsarki ya za ka je kai handama da babaki da kudin al'umma ka zo ka gina masallaci Allah ya kalle ka ba zai kalle ka ba ruwan Allah da wannan hidimar to amma tunda manzo Allah ce alama ce tashi alƙiyama sai ya faru shi sa sai ga wasu da kai dan gaban masallaci kai dan da mutanen da su yi hakuri su zo wuri sai su cika wannan yafi alheri dan wannan daidaikun da ake ta yi to kuma yawaitan masallatan yana yawaita rarraba kawunan mutane domin duk mutumin da kuke sallah tare har kullum in ka gashi zaka ga jin wannan nawa ne ko ina ka ganshi ko da masallaci kawai ke hada ku da kun hadu a wani wurin da ba nan ba sai ka ji a wani kwana biyu mu ganka ba masallaci kana jin cewa naka ne shi to amma in kuna walle walle fa ba ruwan wani da wani so wannan duk yana daga cikin makirci masu makirci kuma alama ce tashi alkiyama fatar mu dai shine duk wanda zai gina din yi kokari ya gina da kuɗi na halal in an je sai Allah can ya tantance in na alheri ne ba bashi lada in kuma bai dace ba kuma shi dai ya sani amma dai kai kokari duk abin da zaka yi da kudin halal zaka yi shine mafi kyawun rayuwa Allah mu da kuke ke samu dace na'am akan ceto yana eh, manji ba? Eh. shi ma koyar da ba su na'am yace kamar magana ceto da aka yi kamar yadda manzo Allah ya ce Qur'ani zai yi ceto ran tashar kiyama shin su ma din za a basu cikin wannan kakani kayan koko a a ya tabbata a hadisi cewa duk mutumin da ya iya Qur'ani yake karanta shi da ka'idodi tajwid sa ran tashar kiyama Qur'ani zai ceto sa zai zo ce ya Allah wani na hana shi bacci da dare na yawan karanta ni da ranar ne abokin hirarsa ya dage wurin sanin ka'idoji na da karanta ni saboda Allah ba ni ce sai Allah ce na baka a wannan lokacin da ake wannan tsayuwar su ne mutanen da ko zufa ma ba su yi kur'anin zai zo ya bude su shiga ciki ya lilibe su ba su san ma ana yi ba duk inda kan aya yake a kwadatu hadith duk inda aya take inda aya ta kare wannan dige-digen zai zama kamar AC ne iska ke huro musu su wasa jin zafin da ake yi yasa yan uwa mu rike kur'ani ya zama abin karantawa ba karamin alheri bane kuma ka taimaki ƴaƴanka su haddace alkur'ani ba karamin alheri bane dan shi ma duk wanda ya haddace Qur'ani ran tashi alkiyama manzo Allah ce za a ba shi ceton mutum goma in dai yayi hadda Qur'ani yayi aiki da shi a farfaje tashi alkiyama za a ba shi mutum goma ya cece su so kaga kila baba in ka dace kai ma ka shiga sai kai tsayin da ka ko kai baka haddace mai kokari ya yanka cikin sa samu ne ya haddace kai grooming din su Qur'ani kali su zama sun samu Qur'ani sosai wannan ba karamar alkhairi bane amma yadda iyaye yanzu muka fantsama wurin gurumin ƴaƴanmu a wurin abin da shafi ilimin zamani yadda muka damu da su boko ba mu damu da su addini haka ba wannan kuskure ne ba dan karami ba boko daga ranar da mutum ya mutu zuce a kwakwalwa an yi koma ta da zero wallahi idan mutum ya zama gawa da zaka tambaye shi ka ce mai abcd bai ma san me kake cewa ba manta duk wani ilimin da ba na qur'ani ba ya manta shi amma qur'ani ne kadai in ka ta lahira da abin ka zaka ce ana ta da kai aka ce fatiha sai ka ci gaba da yi ba ka manta komai shi yasa a tashin alkiyama Allah zai zo da madata alqur'ani a ce da su ikra wa wa warattil kama kunta duniya fi dunya fa inna akhiri manzilika inda akhiri ayatin takra'aha za a zo da makaranta qur'ani a ce ku karanta a daga darajar kuna karatun ayoyin ana ma promotion ikra wartaqi at-tarakki shine promotion ka karanta a daga darajarka ai ma promotion a daga matsayinka fa inna akhiri manzilika inda akhiri ati taqra'aha warattil kama kunta rasul fi dunya karera irin yadda kake karatun da dadi a nan gidan duniya karshen matsayinka karshen ayoyin da ka tsaya so kaga shi qur'ani lahira ba a shi yadda mutu kana sunan kama kana yi manta a cewa ne ne kai ka manta amma da an jawo alif lam mim sai ka ce wace zalikal kitabu koko kitabun da akwai ko kuma alif lam ra ga sunan da yawa cikin alqur'ani sai ko lokaci ta sace saboda ka san su wacce ake nufi sai an kawo maka aya ta bi sai ka gane inda aka dosa ina fata fahimta sai ka dauka kai ta yi in uwa mu dage mu iya qur'ani gaskiyar magana qur'ani yana samu bawa matsayi a wurin Allah tun anan gidan duniya tun anan gidan duniya al-mahiru bil qur'an ma kiramil barara haka manzo Allah ya ce duk wanda ya kware wurin karatun alkur'ani duk inda zai tafi mala'iku ne ke escorting din shi escort sun mala'iku ne duk inda za shi yana tare da su so kaga a ce escort ɗinka mala'iku ne ai ka more hayo wanda yan sanda da sojoji ke raka shi ma yana jin ya nutsu balanta na kai mala'iku in ɗaya kalli mutum sai ya nutse ko ba ka ba yau mutum yan sanda da sojoji ke raka shi yana jin shi is feeling compatibility is comfort to kai da mala'iku ke tare da kai fa duk da baka ganin su amma suna nan Allah ba zai bari a cutar da kai ba su ba su bari ba saboda Allah ya hada su da kai su gadin ka kadai saboda ka yi alqur'ani saboda kai wa mu dage mu samu ka kaso mai tsoka cikin littafin Allah kuma ba a tsufa tsufa ba ta hana karatu akwai wanda dattijo a nan garin na san shi lokacin da ya fara hadda qur'ani a wuri na ya kai shekara 60 da wani abu sai ya fara hadda lokacin da muka rabu da shi yana da kusan iziki 30 da wani abu yanzu ya kai kusan shekara saba'in da wani abu don ɗan'ajin sun shugaban ƙasa ne taro suke da shi ya tsufa ƙwarar gaske amma ina kyautata zaton yanzu ko bai haddace qur'ani ba yana gab da haddace shi da hanyar yanzu bai bari ba kuma da tsufar shi ya fara sai da aka yi aikin gwamnati aka gama aka yi taya. daga wa'azi irin wannan ce na fara na fara hadda ya zo wuri na ce to mu je makaranta lokacin na koyarwa wata makaranta na ce ya rika zuwa nan wannan nan muka fara hadda shi har na bar makarantar shi nan na bar shi ya ci gaba da yi in na faɗi sunan shi da muku na kuka ina jin wanda ba za su shi ba yan kaɗan ne dan babban mutum ne ya kaɗana dattijo ne ƙwarar gaske yana yawo da yan sandan shi dan farin gemunsa wallahi azum mutumin kirki ne kwarai kuma yanzu haka ya samu kaso mai tsoka na Alƙur'ani kaga wannan ke gwada in dai dattijo da kwakwalwar shi ta yi saku saku ta gaji zai dage ya harda to ballantana kai da kwakwalwar ka take daure tsam tsam Allah madaukakin sarki ne fa yace duk wanda ya nemi qur'ani zamu bashi duk wanda ya nema za mu ba shi in dai ka tashi tsaye so kake kai har da Allah zai hore maka sai dai in baka dage ba amma in dai kai tsaye wadda ka qad yassarna alquran lidhikr yassarna alquran mun sauƙaƙe shi inji Allah madaukaki so duk wanda ya je neman qur'ani zai samu da a ce kai da wani abokin ka shi ya tafi neman kuɗi kai ka tafi neman qur'ani kowa ya shekara biyu to wallahi karshe ta sanda za ku dawo kai ka samu qur'ani shi bai da samu ko sisi ba domin duk wanda ya je neman ilimin addini Allah ya alƙawarin sai ya bashi mutum bai taba neman ilimin addini bai samu ba amma mutum da suka je neman kuɗi ba samu ba to su Allah ya alƙawarin zai ba kowa ba ina fata an fahimta Allah ta'ala ya datar da mu ya daura mu cikin ya sa mu cikin bayansa na gari ya daura mu akan daidai wannan kasa ta mu Najeriya Allah ba mu zaman lafiya jihar mu ta Katsina Allah ta'ala ya sa mana zaman lafiya ɗan uwan waɗanda suke cikin damuwa Allah ka kwarenye musu garuruwan da aka addabe su Allah kai musu kai musu dauki kai musu maganin damuwar su Allah madaukakin sarki ka samu mana da ingantaccen tsaro a kasar mu ingantaccen tsaro a gidajen mu a kawunan mu duk waɗanda suke nufin addinin musulunci da al'ummar musulmi da cutarwa Allah kai mana maganin su Allah ka sa mana aminci a duk inda muke ka ba mu kariya a cikin dukkanin rayuwar mu ka iya mana duk abin da ba mu iyawa ka ga bayan duk mukiya addinin mu da al'ummar mu ya rabbal alamin subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa takes on it.